akwai tsokaci da muke so bi game da hukunci da aka yanke wa wani daga cikin asararru na wannan jiha tamu wanda ya maganar batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama kuma har aka samu nasarar cafke shi aka gabatar da shi gaban shari'a kuma shari'a ta yi abin da ya dace a kansa aka yanke masa hukuncin allah da manzansa kuma wannan hukunci babu shakka ya faranta wa dukkan wani masoyin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a ko'ina yake duk wani wanda yake son manzo sallallahu alaihi wa sallam so na gaskiya yake son wannan addini da annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da shi yake yake farin ciki da alfahari da wannan addini to yayi farin ciki da wannan hukunci da aka yanke wanda kuma yake akasin haka yayi bakin ciki duk wanda yake masoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi farin ciki yayin da ya ga cewa an yi abin da zai kare martabar manzo sallallahu alaihi wa sallama da martabar addininsa a ko'ina a koyaushe amma wanda yake babu kauna da soyayyar manzo sallallahu alaihi wa a zuciyarsa ballantana kauna da soyayyar addinin da ya zo da shi da sunnar sa da ya zo da ita to babu shakka zai je ba daɗi to kuma haka Allah subhanahu ta'ala ya riga ya faɗa dangane da munafukan cikin wani al'umma duk wani abin da zai same ku mai daɗi mai kyau wanda za ku yi farin ciki ku muminai to su kuma zai ɓata musu duk kuma wani abin da zai ɓata muku rai su kuma zai faranta musu wannan sifa ce da ubangiji subhanahu ta'ala ya daɗe da sifanta su da ita tun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da rai in tusibkum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhita Allah subhanahu wata'ala ya ce in tusibkum hasanatun tasu'hum duk sanda wani abu mai kyau kyakkyawan abu ya same ku to zai bakanta musu abinda za ku yi farin ciki to su zai bakanta musu rai wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma duk sanda wani abu zai same ku mara daɗi to su kuma a lokacin ne za su nuna farin cikin su za su goyi bayan wannan abu duk wani abin da zai zo ya bakanta wa muminai musulmi su ji ba daɗi to su kuma daɗinsa za su ji za su ba wa abin kariya za su ce wani abu da aka yi daidai aka yi amma in abin da aka yi daidai ne ga musulmi musulmi suka yi farin ciki za su ce ba yi daidai ba to ina ganin mu da muke karanta wannan alkur'ani kuma muka yi imani cewa maganar Allah ce sau haka ba za mu yi ta mamaki idan aka samu cikin al'umma waɗanda za su yi baƙin ciki da irin wannan su ce ba a yi adalci ba ko an yi tsatsauran hukunci ko an shakake ta haƙƙin ɗan adam ko me yasa aka yi wannan hukunci a lokaci kuma kaza ba a yi ba duk ba za mu yi mamakin wannan ba saboda in tusibkum hasanatun tasuhum za su ji za su ji ba daɗi kuma ah, mu abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya riga ya san zukatan waɗannan mutane babu Allah babu manzo sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsu abin da ya dace mu mu kai watsi da su mu yi musu wa'azi mu faɗa musu gaskiya amma kada wannan ya dame mu wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka yi juriya kuka kiyaye dokokin Allah to kaidun su ba zai cutar da ku komai ba Allah subhanahu wata'ala yana kewaye da abin da suke aikatawa da iliminsa ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha Allah ce daman ya san abin da yake cikin zukatan waɗannan mutane sai haka ka watsar da su da anhum kai watsi da su kada su daga maka hankali kai dai ka ci gaba da faɗa wa mutane gaskiya su ma kuma ka gaya musu magana ta gaskiya wacce za ta ratsa cikinsu saboda haka muna ƙara jinjina ga shi wannan alkali da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sabati a irin wannan lokaci da ake kawo wa musulunci hari ta ko'ina allah ya bashi sabati ya yi abin da ya dace ko abin da ya wajaba a kansa a matsayinsa na alkali da aka kawo masa wata shari'a wacce ga hukuncin Allah karara a kanta saboda shi dai ya sauke nauyin da yake kansa kuma muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya kara masa sabati ya kinsa masa daidai a cikin al'amuransa gaba daya a saura kuma dangane da zartar da shi wannan hukunci kuma wannan ya rage waɗanda abin yake hannunsu in su ma za su yi abin da za su ce kansu gaban Allah subhanahu wataala kenan sai su yi idan kuma su yi ba to muminai dai sun yi nasu sannan shi wani alkali da aka kai wannan hukunci gabansa ya yi nasa saboda in sauran abu ba a hannunmu yake ba baya hannun baya hannun alkali yana hannun waɗanda haƙƙin zartar da hukuncin yake a kansa mu dai mun yi murna mun ji daɗi kuma wannan yana ƙara yana ƙara mana ƙarfin gwiwa cewa har yanzu al'ummar mu tana nan da ranta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa da addininsa yana na cikin zukata duk da irin hare-hare da ake ta kawowa ta ko'ina na ga cewa an cire wa mutane san addininsu an cire musu kaunar musulunci an cire musu kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga zuciyarsu an sa musu kaunar makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke karyata manzan Allah din an sa musu kaunar su cewa su su ne musane su suka san gaskiya su suke su suke su suke adalci duk da haka kuma aka samu irin wannan tana yana faruwa to abin ayi wa Allah subhanahu wataala godiya ne akai haka muna kara godiya ga